ɗaya kana daga cikin shugabannin kungiyar maharba a wannan yanki na na madagali rahotanni sun ce kan kun samu oke nasarar tarwatsa mayakan boko na suka hari kama a ina ne ko me ya faru eh, wato jiya da daddare misali karfe goma sha ɗaya na dare eh. sun yunkurin shigan zuwa bizi sannan maharbanmu da muka tura wajen aiki inda suke kwana gidi dutse sai suka mai da su da wuta daga baya to wayanda akwai wanda kuma suke kwana bakin kwalta inda hanyar da suke fita daga daji suke bi sannan su din kuma suna kwanciya wajen suna jiran su bayan karfe hudu na dare sai sun yunkuri zuwa tsallake kwalta sai sun hadu da wayancan sai sun buda musu wuta inda suka kashe ɗaya wanda muka samu gawan da safin nan amma akwai inda aka ja jini an tafi da sauran gawaki sannan mun karbi bindiga AK47 guda biyu da tiyagas na polisa wannan guda wanda yanzu mun kama mun babban soja na gari mun kai gaban shi da gawan shi wannan kwamandan su ina ji shine kwamandan don yana da kiso sannan kuma yana sanye da wandon soja da rigan shi wanda aka kashe na da eh, bukar kimeta shugaban maharban nan rigan shi ne shi wannan kwamandan ya saka. Eh, to kuma eh, ka ce yana da kitso a kansa sannan kuma da wando kamar na soja da sauransu haka. haka din. Ah, kaman ku a bangaren ku ba kashe wani ba a bangaren ku? A ba kashe wani ba don ba sani ba yaran mu suna kwanci ambush ne ambushi muka yi musu. Da sun yi yunkurin tafiyan fizik mutane da ambushi a karkashin dutse sun mai da su. Sannan kuma ba sani ba gaba da su ma akwai don muna ambush wajen biyar ne muke ambush a Madagali. Inda sun addabe mu sun masa mana shekaran jiya ma sun shiga sun je sun barna sun bi kayan mutane. Sun za su fita mun buɗa musu wuta sun zubar da kayan wanda mun samu turmin zani guda takwas da gishiri ya kai irin gishirin goten ne ya kai guda ashirin da magi da litton ne sun fasa shagon wani da sun iba, to sun zubar da kayan gaba da mun karba. kamar yadda cikin kwanakin nan suna kai yawan hare-hare a waɗannan yankuna naku da madagari ku ba ku tsorata ba? a ba wani tsoro don a yadda muka fita mun shiri sosai don sojojin nan mun aiki da su shekara biyu sun mana training inda ba ma jin tsoro inda batun zancen boko haram in zai zo inda ko kayan aiki a wajen mu kuma jin tsoron zuwa su mun muna bukata da gwamnati ta taimaka mana da tura mana carpet da wannan pump action muke aiki da shi da kara mana karfin pump action din don guda uku ne muke da shi yanzu haka nan in za a dan samu a dan tallafa kara mana don a shirye ko da ban ba soja mu yan maharban madagali za mu shiga ko har zuwa dajin sambisa ba wani tsoron a zukatan